Barista Yusuf ya ce an yi la'akari da rasuwar Abubakar Audu bayan lashe zaben gwamnan Kogi inda aka yi ta nazarin hanyar warware lamarin da a lokacin aka ba da dama jam'iyyar APC ta Musa Yashi da gwamnan da ke kai yanzu Yahaya Bello. Wannan kina ya sa an ba jam'iyya hurumin sauya dan takara in wanda yake kai ya rasu ko ya ajiye da raɗin kansa. Da haka lauyan ya ce duk lokacin da wanda aka naɗa a boyen ya rubuta cewa ya sauka APC za ta iya sauya shi. sai dai yawanci mutane ba za su ah, gane ba saboda ba a fahimta hakan sai ya faru ko ɗaya daga cikin wato fatin da take da karfi a wajen opposition su ma suna da irin wannan binne da suke na masu tsayawa kan neman zaɓe wato abin da akan yi akan taho ne da neman bukata na a canji ba wato ma canji ba wani yakan zo ya ce saboda an shirya hakan da shi sai ya ce yanzu baya bukatar tsayawa a zaɓe wato voluntary withdrawal to tsarin doka na yanzu ya yarda da zaka ka raɗin kanka ka ce ba ka yi ka sauka amma ba wani budewa za a yi babu dama wato ita ainihi ta sake buɗe a wannan dama na sake tsayawa babu shi sai dai abubuwan da suka biyo baya to ana iya amfani da doka domin a yi gyara shine ko wani ya mutu ko ya fasa ko kuwa wasu abubuwa sun taso amma babu tilasta dole su da yadda shi saboda sai ya rubuta takarda na ya yadda da za a yi haka ko ko ya yadda shi zai yi haka masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya ce apc na daukar matakai masu nuna sai ta kara sauya tsari matukar za ta iya daurewa kan gado a babban zaben 2023 na farko dai me zai faru yanzu idan aka ba wannan rukon sai kuma babu bola tinubu gobe ai ba su bane da rai ko kuma sai ba zai iya yin mulki ba ai ba su bane da lafiya duk na Allah ne sai su zauna duk abin da aka yi shekara wurin bakwai ana kokarin yi bola tinubu ya yi shekara wurin goma sha biyar yana bi sai a ɗauko wani wanda bai taɓa mafarkin mai zai yau 'yan najeriya ba in ya zama kansila sai yau sai ya zama eh, ɗan takarar shugaban ƙasa mai yi makoma wannan jam'iyya idan irin wannan ya faru a bari har an je lokaci wato alama ce kuma da jam'iyyar take nunawa da kuma tsarin tafiyar bola take nunawa cewa yaudarar da za su yi ta fi ta wacce ake ciki yanzu wannan yana nuna cewa jam'iyyar pdp fa kamata fi su nutsuwa kenan hukumar zaɓe ta rufe karɓar sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa daga juma'ar nan inda yanzu za a jira a gashin wa za a sauya wa za a bari nasura da ya murar amurka daga abuja najeriya